a yanzu da muke magana safiyar alhamis ne da ke wadda ita ce ta dace da safiyar sha takwas ga watan jumada mai ula hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga maka zuwa madina shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in daidai wanda ya dace da ashirin da hudu ga watan ɗaya shekarar bature ta dubu biyu da goma sha tara a wannan majalisi da muke gabatar da karatun ajin zaure daga wannan cibiya ta darul hadisi salafiya kainuwa da shan Allah kasin babban malamin mu Muhammadin Awwal Adam Albani Allah madaukakin sarki ya ji kanshi da rahma idan ba manta ba muna darussa a cikin littattafan aqida na salaf littafin al-ibana a shari'atul firqatin najiya wa mujanabatil firqil mazmuma wallafan babban malami Abu Abdullah ubaidillah ibn baffa al-ukubari Allah ya ji kan shi da rahma da kuma littafin a sharhul aqidati wasiyya wanda babban malami malam Muhammad bin Salih al-Usaini yayi wa littafin Sheikhul Islam Ahmad bin Abdul Halim bin Taymiyyah al-Harrani Allah ya gafarta musu baki daya sai kuma littafin Rashadus Salik ila Ashrafil Masalik a cikin fiqhul Imam Malik wallafan babban malami malam Abdulrahman Shihabuddin Ibn Askar. Allah ya gafarta musu za mu fara karatu a cikin alibana kubra insha Allah in ba a manta ba mun shiga babi na hudu a cikin karatun wannan littafi wanda shine babin da malam yake bayani game da tsoratarwa da shari'a ta yi game da tambaya mara fa'ida ko mara amfani wanda rashin sanin wannan abun ba zai cutar da mutum ba da kuma zakalkalewa da mutane ke yi wajen al'amarin tambayoyi da matsaloli na addini al'imamu ibnu batta yana kawo mana ayoyi da hadisai da asarai har inda ya zo kan asari da muka kwana a kai shine na ɗari uku da ashirin da biyar ko da ya kawo hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda Aliyu dan Hussein jika manzon Allah kenan ko eh Aliyu dan Hussein dan Aliyu dan Abi Talib ya ruwaita cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa min husni islamin mar'i tarkuhu ma la ya'ni yana daga cikin kyawun musuluncin mutum shine ya bar abin da ba shi da wato alaka da shi abin da bai da wani amfani da zai maka to mutum ya bar shi a yau za mu tashi inda yake as ishiruna wal da ba'da 300 na shida, قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد النيسابوري قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه مالا هشام بن عروة شيخ ومن وانا عيني واتو رواية دقا ما هيفنشي ما هيفنشي عروة ابن الزبير كينا shi kuma ya ce an abi huraira daga madugun hadisi abu huraira Allah ya kara mushi yadda kala ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce la yazalu an-nasu yatasaaluna hatta yaqulu za a wayi gari wato waɗannan suna daga cikin abubuwan da annabi ya ishara wanda za su faru a ƙarshen zamun nan daga cikin alamun nubuwa kenan ko annabi ya faɗa abin da bai faru a lokacin shi ba bayan gushewar shi kuma abubuwan su faru annabi ya ce mutane ba za su gushe ba suna yin tambayoyi da wanda ake so da wanda ba a so da mai ma'ana da mara ma'ana shine ma'anan ya luna nan har a kai gani annabi ya ce hatta ya kulu har su wayi gari suna cewa hadha Allahu khalaqa kulla shay'in to jama'a gare shi duk abin da aka ambata sai a ce Allah ya halice shi waye halitti sama Allah waye halitti kasa Allah waye halitti mutum Allah waye halitti aljan Allah waye halitti bishiya ma'ana su ne ire-iren tambayoyin kenan to can sai su ce to mun ji duk abin da aka faɗi kun ce Allah ne halitta faman khalaqa Allah to waye halitta Allah kaga tambaya ya ƙure. ko kun fahimta jama'a shine sharrin tambaya mara amfani da mu tun kana yin mai ma'ana za ka zo kai mara ma'ana abin da annabi ke ishara ke sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah ya ce to ku saurara ku ji fa idza wajada ahadukum zalik idan har wato mutum ya kai ga yana yi wa kwakwalwan shi irin wannan tambayar akwai lokacin da kila wani na zaune kawai zai ji zuciyar shi na riya mai haka to da zarar mutum ya kai ga irin wannan falyakul annabi ya ce ga maganin wannan ainihin wato cutan sai mutum ya ce amantu billah kai ni na yi imani da Allah kawai ka watsar da wannan tunanin shikenan sai ka zauna lafiya sallallahu alaihi wa sallam wannan irin magani in ba manzo Allah ba wanda zai iya warkar da shi ina fata an fahimta wannan hadisi ne tabbatacce al-Imam Muslim ya yi wato ruwaice shi a cikin littafin shi kitabul iman a cikin sahihi shi kenan haka al-Imam Abu Dawud ya yi wato karbo nashi hadisin daga hanyar Harun dan Ma'ruf shi ma daga Sufiyan bin Uyayna da irin wannan isnadin al-Imam Ahmad shi ma ya fitar da wannan ainihin wato riwaya ta hanyar Ma'mar daga Hammamu dan Munabbihi wannan babban almajirin na Abu Huraira ko wanda har sahifa yake da shi daga Abu Huraira Hammamu bin Munabbihi haka al-Imam Lalika'i ya ainihin wato rubuci wannan ainihin wato hadisi a cikin nashi littafin ta hanyar al-Humaydi an fahimta ko shi ma daga sufiyanu dan uyaina malam nasiruddin albani da ya zo cikin sahihul jami ya ambaci hadisin kuma ya bayyana ingancin shi haka silsila a sahiha Allah sun sarki sa mu dace dan haka jama'a za a iya kai ga lokacin da mutum na jin irin wannan tare da shi an fahimta ko ko dai saboda wato mutum ya ba kwakwalon shi damar ya rinka riya mai irin waɗannan tambayoyi marasa ma'ani to da zarar mutum ya ji haka sai ya marmaza ya tuna maganin da annabi ya bada ka ce amantu billah na yi imani da Allah shikenan sallallahu alaihi wa alihi wasallama as-sabi'a wal 20 ba'da 300 na 327 قال حدثنا أبو الحسن أحمد بن إبراهيم بن حبيب العطار قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزاز قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن أبي سلمة قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن عقبة بن مسلم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال صحابي أبو هريرة الله يقرأ مشي دايكي توا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذا الله تعالى أن الله ثبت أجريش ياتي الناس يتساءلون بينهم mutane ne za su wayi gari suna yin tambaya a tsakankaninsu hatta ya kulu har mutum ya rinka cewa hada khalaqa Allah to wannan yanzu komai dai mun ji Allah ne ya halice shi faman khalaqa Allah to shi wa Allah wa ya halice shi fa idza ra'aytum zalik annabi yake to da zaran mutum ya ga irin haka ya faru da shi fa qulu kawai sai ya ce qul huwallahu ahad kai Allah ɗaya ne babu na biyu ba biyu bane hatta tahtatimu sura har ka karasa wannan sura wani sura ce nan suratul ikhlas ka karanta sai ya warkar da kai daga wannan matsalar thumma liyata'awwaz min ash-shaytan sannan mutum ya marmaza ya nemi tsarin shedan fa innahu in ya karanta suratul ikhlas kuma ya nemi tsarin shedan to wannan tambayan nan da ya ji ya faɗo mai a zuciya la ya ba zai fitar da shi ba insha Allah annabi ya baka kariya game da imanin ka kenan jama'a an gane wannan da ke ko الثامنة والعشرون بعد ثلاثمائة ندري أكو دا عشرين دا تقل قال حدثنا النيسابوري قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير وأبو صالح في إجئي معنى أبو صالح akwai wani abu da ya zo a gaba amma su kansu malaman da suka yi wannan taƙiƙi suka ce haka suka ga an share wajen ba su san menene a wajen ba to daga can gaba kuma sai yake bin salih dan salih qala waɗannan malamai guda biyu suka ce wato da yahya dan abdullahi dan bukai da shi wannan abu salih bin salih su bin suka ce حدثنا الليث عن عقيل ما الليث يا باك hadisi. daga ainihin wato aqil aqil dan khalid al-ayyi kenan al-umawi an ibn shihab shi kuma ya karba daga muhammad ibn shihab qala muhammad ibn shihab yace nan shi ma kun ga sai aka yi wasu dige-dige an gane ko ishara akan akwai wani magana wanda shi ma sun same shi a shafe an shafe shi a cikin nuskan da suka kwafo littafin yace urwa bin zubair anna abahu raira daga urwa dan zubair shi kuma ya karɓo daga abu huraira amma duk waɗannan shafe-shafe da suke shara fa ba su yi wa isnadin illa ba yauwa dan kun lura an bayyana abin da ke wajen karara Muhammadu bin shihabin dama mai riwaya ne daga urwa dan zubair ko shi kuma wancan abu salih dan arza an ji wane ne shi da haka la babu wani tasiri da yake da shi akan isnadi za ku zo ku ji imamu bukhari ma ya fitar da wannan ainihin wato hadisi abu huraira Allah ya kara mishi yadda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama to wannan riwayan zai fassara mana riwayoyin can na baya ya za a yi mutum na zaune kawai ya rinka jin zuciyar shi na mai tambaya yana mai kokonto wai waye halicci Allah to shine a wannan riwayan zamu ji daga ina wannan tambayan ke zuwa ya'ti al-abdu ash-shaytan manzo Allah yake ah, ya'ti al-abdu ash-shaytanu shaidan ne zai zo wa mutum fa ya kulu sai ya ce da shi man halaka kaza sai ya rika yi wa mutum tambaya a zuciyar shi wai kai tsaya ma wai halittu bishiyar can ne kaga kai tsaye zuciyarka zai baka amsa cewa a Allah mana sai kuma ya karkatar da hankalinka zuwa wani wajen to wancan abun ma ya halitte shi man halaka kaza wa kaza haka zai tariya wa mutum can bayan mutum ya yi nisa yana ta cewa Allah Allah hatta ya kulu sai shaidan ya riya wa mutum a zuciya man khalaqa rabbuka to shi ubangijin nan naka shi kuma waye halice shi shaidan shaidan mugun bawa ne ina fata fahimta wato ba dai zai bari a zauna lafiya ba alwashin da ya dauka kenan dama bima ni to la aqudanna lahum siratakal mustaqim tunda ka batar da ni ni kuma zan je in yi dakon su akan hanyar ka ne kake duk yadda za a yi sai na kawar da su shine hadisin da annabi ya zana yace hadha siratullahi mustaqim wa hadhihi subul wa ala kulli babin shaytanin yadu ga hanyar Allah ne kake ga waɗannan karkatattun to kowa ya hankali da hanya karkatacciya Allah ka tsare mu dan haka sai shi ya ce wa mutum wa ya halicci ubangijinka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi marmazi yace fa iza balaga da zaran tunanin dan adam ya kai ga irin haka falyasta'iz billah ya yi marmaza ya nemi tsarin Allah daga shedan waliyantahi ya bar wannan tunanin sai ka shagaltar da kanka da wani abu ina fata an gane kawai sai ka tuna ba ka fa ƙara da haddan suratun na bai ba sai ka ci gaba da hadda kawai shi kenan kaga ka shagaltar da kanka in ma ba haka ba ka tashi ka je ka kunna rediyo ka ji wani karatu ma'ana ka sa kanka cikin wani tunani ka bar wannan an fahimta to shine ka magance shedarin da ya kawo maka wannan waswasin a zuciya kenan التاسعة والعشرون بعد ثلاثمائة قال حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المؤتمر عن أبيه قال حدثنا أبو عثمان أن رجلا كان من بني يربوع يقال له سبيض فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الذاريات والنازعات والمرسلات أو عن إحداهن فقال له عمر دع عن رأسك فوضع عن رأسه فإذا له وفيرة فقال لو وجدتك مخلوقا لضربت الذي في فيه عيناك قال ثم كتب إلى أهل البصرة ألا تجالسوه أو قال كتب إلينا ألا تجالسوه قال فلو جلس إلينا ونحن مئة لتفرقنا عنه كنجي Umar kenan Allah ya kara mushi yadda wannan kissa alimamu jarumi shi ya fitar da shi a cikin muqaddiman shi ta hanyar ibnu adlan din da muka ji a cikin wannan isnadin an fahimta ko kuma shi ibnu adlan din ya ba da labari cewa bararren bawan umar dan khattab a bararren bawan abdullahi dan umar shine nafi'u kenan malamin imam malik ko shi ya yi wato karantar da shi wannan kisa bar ku ji abin da ya faru ya ce wani mutum ne mai suna subaik ya zo ya tambayi umar ɗan khattab ya ce wa umar allah ya ƙara mushi yadda wai ina ma'anan waɗannan surorin ko ayoyin ko kuma ɗaya daga cikinsu Wazzariya. da allah ya ce fi zarwan ko da kuma annazi'at da allah ya ce wannazi'ati gharqa da kuma wal mursalat da Allah ya ce wal mursalati urfa wato wannan tambayan ba wai asali tambaya ya zo yi domin neman sani ba a'a tambaya ne dan kawai kawo rikici ya za a yi a wani wajen Allah ya ce wa zariyati zarwa kuma a wani wajen ya ce wa nazi'ati garka kuma ya ce wal mursalati urfa au ihdahunna ko kuma ɗaya daga cikin waɗannan ayoyi to Umar kar ku manta da mun bayyana akwai sifatul mufti wal mustafti to Umar babban malami ne kwararre ya san duk da zarar mutum ya yi tambaya ina tambayan shi ta fuskanta to sai ya gane wannan mutum batacce ne ya zo ya kawo mu mutane rikici ne Umar na jin haka fa qala lahu Umar sai Umar ya ce za an ra'afika cire abin da ke kanka in ga yadda Allah ya tsara halittar kanka fa ba an ra'afihi shikenan sai ya ainihin wato cire a ah, amawalin da ya yi ko rawani ko abin da ya rufe kanshi da shi fa idza lahu wasira sai Umar ya ga kamar yana da saiko kenan ko an fahimta ko fa qala sai Umar ya ce law wajadtuka makhluqan la a alladhi fi aynaka yace Allah ya soka da na ga kanka ya mun kama da kan wanda annabi ya sifanta cewa su ne masu zakalkalewa ƙarshen zamani cikin hawa nan da annabi ya sifanta ko ya ce wallahi da na ga haka gashin kanka yake to da na yi maka dukan da abin da idan ka ke gano maka ɗin nan na ƙarya sai ya fita ina fata an gane qala yace sun baka taba ila ahli basra to mutumin da malaka san basra yazo sai Umar ya yi rubutu ya aikawa da mutanen basara mutanen garin shi ya yi musu doka cewa Allah su jalisu kun ga wannan bataccen to ku daina zama inda yake an fahimta ko za mu zo ina jin juzu inda ke gaba shine ibnu baffa ma zai kawo bayani game da wato tsoratarwa da magabata suka yi game da zama da yan bid'a da masu rudar da mutane shine juzu inda ke gaba an fahimta to wannan na daga ciki ba a zama da yan a zama. duk abin da kake gani tare da shi na alkhairi ko to idan ya saka maka guba ɗaya to zai iya zamowa dalilin da mutum zai asarar imanin shi gaba daya ya ɗaya kawai zai jefa maka shi yasa suke cewa ba a koyan karatu a wajen ɗan bid'a duk yadda ka ga yana da karatu karatun ne zai koya maka tunda ba a kan sunna zai barka ba amma sai ka ji wannan cewa ai ya iya luga ne ai ya iya luga da sarf din banza akwai inda aka ce sai ka iya luga da sarf kafin ka shiga aljanna ina fatan fahimta mutum ya cinye maka imanin ka ya barka da luga da sarf ba ga sunan duk suna zuwa misira suna dawowa ba kaga suna ta larabci suna ta alfahari aiki suna jin luga sun zama shari ba da lugar duk suka bace ba ka karanta tafsirin shi al-kashaf ka ji yadda yake shiga yake fita wajen luga amma duk bata ne a cikin tafsir kuma an fahimci wannan da kyau ko Allah ya kiyaye dan haka Umar ya rubuta ya sa doka yace kada ya ƙara ganin wani a majalisin wannan mutumin au qala ko kuma mai riwaya yace kataba ilaina Umar sai ya rubuto mana wasiƙa yace Allah su, yace kada wanda ya rinka zama da wannan subaihin din nan ne. batacce shi qala shikenan daga wannan lokacin mai riwaya yace falau jalasa ilaina wa nahnu mi'a da za mu taru muna wani harkan mu adadin mu ya kai ɗari sai wannan su bai ya zo ya shiga cikin mu shi ma ya zauna to la tafarraqna anhu gaba ɗaya sai mu tarwatse mu kyale shi kadai haka ake wa yan bid'a gaba ma'ana ku bar shi shi kadai ya ta dafa bid'a shi yana ci yana sha shi kadai amma kada ya harbi wani da shi musamman an gane cewa ya riga ya yi nisa ya yi zurfi Allah ya kiyaye to wannan wanda ke biye yana da ɗan tsawo kaɗan don haka za mu tsaya a nan sai in mun zo darasi na gaba sai mu shige shi insha Allah a nan ne za ku ji inda zai ƙara fitar da wannan matsala da waɗannan hadisan suka zo mana shi Allah ya sa mu dace to sai mu tashi a na ɗari uku da talatin daidai insha Allah Na'am. na'am za ka iya bashi kwarai mana wani ya zo ya same ka sai maka irin wannan tambayan yana ganin kai za ka iya warkar da shi daga wannan cutar sai ka ce mashi kaga eh ka yadda Allah ɗaya ne kawai kuma ka ce amantu billah karanta kul wallahu ka nemi tsarin Allah shikenan sai ka bashi kai ma wannan magani ka ce shagaltar da kanshi akan wani abu ya bar wannan tambaya ina fata an gani, Allah ya sa mu kamar yadda muka ce wannan juzu'i na hannunmu yana dab da karewa idan ya kare za mu shiga juzu'in gaba wanda shi gaba ɗaya juzu'in ma tun daga wannan shi ne ƙarshen juzu'i na uku to daga farkon juzu'i na uku har na hudu babi ɗaya ne <laughs> babi ɗaya ne balla <laughs> ibnu watta kenan malami uban malamai ina fata fahimta to insha Allah shine za mu fitar mana shi gaba ɗayan shi shine nan ma nuka complete juzuyi guda ne nan tun daga wannan shafin yanzu har sai mun kai shafi kusan na ɗari biyar da hamsin na eh ne nan ma complete ne shi insha Allah za mu fitar mana da shi ila zuwa da da zuwa Allah ya taimaka eh mako mai zuwa ƙarshen abin nan ne ko eh wai to ko da an fitar zuwa sanda za mu zo karatu dai sai a mikin nashi rabi Allah ya taimaka sai mu dauko a sharhul wasiya a nan mun shiga gaban da malam ibn usaimi ya ci gaba da yi mana bayani game da maganan ibn taimiya ko da yace qawluhu bal yu'minuna bi anna Allah subhanahu laysa kamithlihi shay wa huwa sami'ul basir to anan ne inda ya ci gaba da yin bayani game da wannan kalma za mu tashi shafi na 60 ne ko na'am bayan da ya ɗauko magana ya ce wafi ƙaulihi a cikin maganar Ibn taimiyya da ya ce laisa ka mislihi wanda ya zo cikin wannan aya da Allah ya ce babu abin da yake kama da Allah babu irin Allah raddun sarihun ala al almumatala. wannan raddi ne karara wanda yake nuna babu irin Allah tunda Allah ya ce laisa ya kore gaba ɗaya kenan ka mislihi ba wani abu sai kawo nikira ga shi yake alladina yusbituna anna Allah subhanahu wa ta'ala lahu mati yayi ga waɗanda suke nuna suke tunanin cewa wai akwai abin da yake irin Allah wannan aya ya riga ya karyata wannan zancen kwata-kwatan shi sai malam yake wa hujjatu ha'ula'i hujjan waɗannan mutanen suna cewa ya kuluna innal qur'ana arabi ai qur'ani balarabiyar littafi ne wa idza kana arabiyyan to idan qur'ani ya kasance balarabi ne faqad hasabana Allahu ta'ala bima nafham ai Allah yayi mana magana ne da abin da zamu fahimta kenan tunda muna fahimtar harshen larabci wala yumkinu an yukhatabana bima la nafham a dai Allah ya mana zance da yaren da ba ma fahimta dan sakon mu Allah ya turowa kamar kai ne yanzu kana da mahaifi a ƙauye kana son ka rubuta mashi sako ko wasiƙa na gaisuwa ko na makamancin haka sai ka rubuta mashi da turanci kuma duk ƙauyen kai ka san ba zai jin turanci da Allah wannan saƙon na mahaifinka ne ba na shi bane ka dai nemi mai saƙo dai dan ko ka kai ba wani sako da zai isa gare su kaga za ka yi musu magana ne da harshen da za su fahimta to haka suna cewa Allah madaukakin sarki ya turo mana da Qur'ani ne a matsayin sako gare mu ko sai mana magana da larabci domin larabci harshe ne da muke fahimtar yaren don haka Allah ya mana magana ne da harshen da za mu fahimta Allah ba zai mana magana da abin da ba za mu fahimta ba don haka sai ce wa qad khatabana Allah ta'ala fa qala hakika Allah kuma ya gaya mana a cikin alqur'ani a inda yake cewa inna lahu wajha shi Allah yana da fuska wa inna lahu aynan shi Allah yana da ido ku ji magana fa kaman gaskiya ne amma za ku zo ku ji inda za ku fashe an fahimta ko wa inna lahu yadayn Allah ya bayyana mana lalle yana da hannu biyu wa ma ashbaha dalika da sauran abubuwa makamansu wannan da Allah ya ba mu labari wa nahnu la na'qilu bi muqtada al-lugha al-arabiyya min hadhihi al-ashya' illa mislu ma nushahid kun jin da batan ne tunda Allah ya ce mana yana da fuska yana da ido yana da hannu biyu to mu kam a larabci duk abin da ake sifanta shi da irin waɗannan sifofin to za mu iya kwatanta shi da wani abu ku gane abin da suke nufi ko wato su ba su yadda a ce ba za a iya kwatanta Allah da wani abu ba so waɗannan su ne mumatala masu kwatanta Allah da halittu wa ala hada dan haka sai su ce fa yajibu an yakuna madlulu hadhihi alkalimat mumathalan waɗannan kalmomi da Allah yake sifanta kanshi da shi to abin da yake nuna mana shine Allah na da wani abu da yake kama da shi ko wasu abubuwa da suke da kama da shi dan akwai abubuwa masu ido da fuska da hannu biyu da makamantansu majluliha bin nisba lil mahluqat saboda ai abubuwan duk da Allah yake mana labarinsa a cikin alkur'ani sun yi kamanceceniya da wasu halittun Allah gashi yadun wa yadu kun gani ko Allah yake yana da hannu akwai halittu masu hannu wa ainun wa ainun Allah yake mana yana da ido akwai halittu masu idanu wa wajhun wa wajhin Allah yake mana yana da fuska akwai halittu masu fuska to kaga iri ɗaya kenan kaga mu masala kenan a wajen su fa wa hakaza haka ka ci gaba da buga misalai fa nahnu inna ma qulna bidhalika li anna ladaina dalila dan haka da muka ce Allah akwai irin shi muna da dalili dama haka suke cewa ma zalla man balla illa tahta hujjati duk wani batacce fa yana da wani hujja da yasa ya bata haka zai kafa wa kanshi wannan abun a matsayin hujja Allah ya kiyaye malam usaimin ce wala shakka mu ko ba ma kokonto anna hadhihi al-hujja wahiyatu wannan hujjar ai hujjar banza ce ba haka bane jama'a wa yuhiha ma sabaqa abinda zai lalata wannan hujjar shine ayan da ya gabata shi Allah da kuke kokarin ku kwatanta shi da halittu ya ce babu irin shi magana bai kare ba magana ya kare dan haka dalilin da muka gabatar shi zai kore wannan hujjar nan nasu min bayani anna Allah laysa lahu mathil na bayanin da muka gabatar cewa Allah madaukakin sarki babu abin da yake misali shi wa naqul sannan kuma mu ce inna Allah khatabana bima khatabana bihi min sifatihi tabbas Allah yayi mana magana ya ba mu labarin abubuwan da muka ji na sifofin shi lakinnana sai dai mu na'lamu ilmal yaqin muna da ilimi ilimi na yaqini ba na kokonto ba anna sifata bi hasabi mawsuf ai dan an sifanta abu ya danganci abin da ake sifantawa ne a cikin halittu ma zaka iya ambatan abubuwa da ba irin su ɗaya ba amma kuma duk kowanne yana da irin nashi idan ina fata an gane misali in ka ce wa mutum yanzu dubi daidai kan idan kujeran nan zaka ga na sa littafi a wajen zai je yana neman ido irin nashi da yake kallon kujerar haka ba irin da zai nema ba kenan to yanzu amfani da aka ce ido ya nuna kujeran da shi ne idon iri ɗaya ne kenan ba irin su ɗaya ba don haka in aka faɗi sifan abu to yana da alaƙa ne da abin da ake sifantawa amma ba lallai kawai don sunan abu ya yi ɗaya a ce abin dole ya zama iri ɗaya ba yanzu na ce da ma da Allah ku kalli idan agogon can karfe nawa da ni za ka kalli agogon da naka ido to me yasa baka kalli karfe nawa a cikin naka idon ba zai yiwa saboda ido ne na abun da ba iri ɗaya ba ina fatan jama'a an gani. to ina kuma ga Allah da halittu in aka ce Allah na da ido halittu ma na da ido kaga kan ma ka kawo cewa iri ɗaya ne ballanta naka ce akwai kwatanci tsakanin su jama'a an fahimta ko dan haka malam yake cewa wa dalilu hadha fi dalilin wannan magana ai a bayyane yake فإنه يقال للجمل يد وللذرة يد kun ga misalin da ya kawo yace kowa ya san ana cewa raƙumi na da hannu haka ne ƙwayar zarra shi ma yana da hannu wala ya yafhamu min al-yadi allati adafnaha ila al-jamal annaha mithlu al-yadi allati adafnaha ila zarra kuma ba wanda zai yi tunanin cewa idan muka ce hannun raƙumi da hannun ƙwayar zarra da zai kawo cewa to tun da duka mun ce hannu dole hannunsa ya zama iri ɗaya yanzu hannun raƙumi da na ƙwayar zara ɗaya ne ba ɗaya ba ko a ce hannun raƙumi da na ƙuda ɗaya ne haka ba ɗaya ba malam yake cewa haza wa huwa fil makhluqat wannan ma cikin halittu kenan fa suna ya zo ɗaya amma abin ba za ka zamo wato kwatance ne iri ɗaya ba fa idza kana zalika min awsafil khaliq to dan girman Allah jama'a in mutum zai wa kanshi adalci ina kuma in aka yi bayani game da sifan Allah kaga ba zai taɓa yiwa ka kawo a kwakwalwanka cewa tunda Allah ya ce yana da hannu shi kenan hannun irin naka ne ba fa inna tabayuna yakunu azharu wa adla bambanci da ke tsakanin na Allah mahalici da na halittu ai bambanci ne wanda yake a fili kuma a sarari babu ainihin wato wani duku-duku a kan shi wa ala haza dan haka sai malam yace fa yakunu qawla haula'i mumtila mardudan bil aql maganan waɗannan masu kwatanta Allah da halittu magana ne da za a yi raddin shi a hankalce ma Kamar annahu mardudun bis sam'i kamar yadda za a yi raddin shi ta hanyar ainihin wato nafsi da za a iya shi qala ta'ala bayan wannan zance sai Allah madaukakin sarki yace wa huwa as-sami'u al-basir babu abin da yake kamar Allah tare da haka kuma Allah ne ji ne kuma mai gani ne fa asbatat fa asbata li nafsihi subhanahu wa ta'ala sam wal basar kaga sai Allah madaukakin sarki ya tabbatarwa kanshi ji da kuma gani li bayani kamalihi domin Allah ya bayyana mana yana da sifa ta kamala wa naqsul afnam allati tu'badu min dunihi kuma Allah ya nakasa gumaka wanda ake bautawa koma bayan Allah madaukakin sarki fal asnamu allati tu'bad min dunillahi ta'ala la yasma'un kaga gumaka da ake bautawa koma bayan Allah su ba sa ji walau sami'u imma suna bautawa abubuwa ne masu ji Allah yake mastajabu ba za su iya bada amsa ba wala yubsirun kuma ba sa gani ba sa hankaltuwa kama qala Allahu azza wa jalla kamar yadda Allah ya faɗi a cikin alqur'ani suratun Nahal, Allah ya ce wallazina yad'una min dunillahi na yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun waɗanda suke bautawa koma bayan Allah ai waɗannan abubuwan ba sa iya halitta hasali ma su aka halitta amwatun ghairu ahya waɗannan abubuwa matattu ne ba masu da rayuwa wa ma na ayyana yi ba yub'athu sannan abubuwan nan ma ba san yaushe ne za a ƙara tayar da su ba bayan sun tashi aiki a duniya kaga nan sai malai ke fahum laisa lahum sam'un wala aqlun wala basar kaga waɗannan abubuwan ba su da ji ba su da hankali kuma ba sa gani walau furida anna lahum zalik in ma da za a ce aje suna da waɗannan abubuwan mastajabu to ai musu magana a jami'a za su amsa Allah madaukakin sarki cikin suratul ahqaf yake cewa wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah wai wane ne wanda ya kai batan wanda yake bautawa abinda har tashin kiyama in yana mai magana ba zai amsa mishi ba wa ya kai wannan mutumin bata wa hum an du'aihim ghafilu su abubuwan ma ba su mata suna bautan su ba ma to ka aje gunki kana ta mai sujada shine ya san ma kana yi rafin ne shi bai ma san abin da kake yi ba Allah ya kiyaye dan haka malam yake fa ahlus sunna wal jamaa yu'minuna bi ma tala anillah ahlus sunna wal jamaa sun yi imani da ainihin wato korewa Allah in li'annaha aibun domin yin hakan aibi ne wa yusbituna lahu sam'a wal basar tare da haka kuma suna tabbatar cewa Allah na da ji yana da gani me yasa li qawlihi ta'ala saboda faɗin Allah madaukakin sarki da Allah yake cewa laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir babu irin Allah tare da haka Allah mai ji ne kuma mai gani jama'a kun ji ahlus sunna iya inda suke ainihin wato tsayawa kenan kuma da shi suka bambanta da kowa duk abin da yake tabbatacce suna tabbatarwa duk abin da yake korare suna korewa wa imanul insani bidhalika yusmiru lil abdi an yu'azzimahu ghayata ta'zim dan haka imani da abin da ayan yake cewa to shine zai samarwa da bawa wato ah, fruit rabo wanda zai tabbatar maka da girman Allah matuƙar girman shi la'annahu laysa mithluhu ahadun min al-makhluqat dan ka gare shi Allah babu irin shi cikin halittu fa tu'zam hadha ar-rabb al-azim alladhi la yumathiluhu ahad dan haka sai bawa ya girmama wato wannan ubangiji mai girma wanda babu abin da yake irin shi wa illa lam yakun ka fa'ida min imanuka bi annahu laysa in baka girmama Allah irin wannan matsar girmamawa to ba amfani kenan sanin ka da cewa babu irin Allah dama in ka gane babu irin shi to zaka bashi wani irin wato girma wanda babu wanda zaka girmama irin shi wa idza amanta bi annahu sami'un sannan idan ka yi imani cewa shi Allah mai ji ne fa innaka saufa tahtarir an kulli qawlin yubdibu Allah daga nan zaka kiyaye duk wani magana da zai fusata Allah in dai ka yarda Allah madaukakin sarki yana ji to ba za ka rinka furta kalamai da zai fusata Allah ba li'annaka ta'lamu annahu yasma'ak dan ka san cewa Allah na jinka fa takhsha iqabahu sai ka ji tsoron ukubar shi فكل قول يكون فيه معصية معصية الله عز وجل dan haka duk wani magana da kasan ka faɗe shi akwai sabon Allah magwayi da ɗaukaka a ciki fa sawfa za ka nisanci wannan zancen la'annaka tu'mina bi annahu sami'un saboda kai kai imani tu'minu bi annahu sami'un kai imani cewa Allah ne ji wa idza lam yuhdath laka hadha al-iman hadha ash-shay amma in baka samu imani da Allah ba ta irin wannan fuskan fa'lam to ka sani anna imanuka bi anna Allah sami'un imanun nafisun bila shakk cewa kai imani ce Allah mai ji ne imani ne mai nakasa saboda ka san yana jin ka amma kuma kana furta zantuttukan da ba daidai ba kaga akwai nakasa cikin imanin ka cewa Allah mai ji ne Allah ya kiyaye malam yace idza amanta bi anna Allah sami'un idan ka yi imani cewa lallai Allah mai ji ne fallam ta takallam illa bima ba za ka yi zance ba sai da zancen da zai yarda da Allah wala siyama idza kunta tatakallam mu'abbiran an shar'ihi musamman in kana magana kana kuma magana ne a cikin shari'ar Allah wa huwa al-mufti wal muallim kaga wake magana cikin shari'ar Allah dama shine malami mai fatawa da malami mai karantarwa kaga daga nan mutane ba za su rinka yin irin gangancin da suke yi ba baka san abu ba amma ka je ka rinka yin barazanan ka sani karshen ta me zai faru za ka faɗi abin da ba shi ne Allah ya faɗa ba kaga kenan kuma Allah na jin ka to in ka yi imani Allah na jin ka kar ka furta abin da Allah bai yarda da shi ba hakan aka yi maka tambaya abin da baka sani baka ce baka sani ba kar ka ce za ka yi karfin hali saboda ka san Allah na jin ka jama'a ana fahimta ko mana yake cewa fa inna hadha ashad ka faɗi fatawa ko ka faɗi karatu wanda ba daidai ba to wannan abu ne mafi tsanani wallahu subhanahu wa yaqul Allah madaukakin sarki ko cewa yake faman azlamu mimman iftara ala Allah kadiban liyudilla an-nas bighairi ilm wane ne yafi zalunci fiye da wanda yake magana ba tare da ilimi ba yana ƙarya yana jingina wa Allah ƙarya kawai don ya ɓatar da mabiyan shi malamai nawa suke ɓatar da su a yau saboda son zuciya ko abin da yake son ya samu daga gare su ko daga su Allah ya kiyaye inna Allah la yahdi al-qawm adh-dhalimin lalle Allah baya shirye da mutanen da suke azzalimi a cikin suratul an'am fa inna hadha min azlami zulm malai yake wannan yana daga cikin mafi girman zalunci wali hadha qala shi yasa Allah ce, inna Allah la yahdi al-qawma Allah baya shirar da al'umman da suke azzalimai a cikin suratul ahqaf a wani wajen wa hadha min uqubati man yufti bila ilmi kun ga magana ko wannan na daga cikin uquban wanda yake bada fatawa da jahilci ba da ilimi ba annahu la yuhdi cewa wannan mutumi to ba shirye bane sannan li'annahu zalimun dan Allah ya ce inna Allah la yahdi Allah ba zai shirye da shi ba me yasa Allah ba ba zai shirye da shi ba li'annahu zalimun saboda za a zalimi ne shi dan haka malamai suna yi wa bakin su takunkumi gaba malamai masu tsoron Allah hankalin shi tashi yake in aka yi musu fatawa ku karanta alamul muwaqqi'ina rabbil alamin ko i'lamul muwaqqi'ina ar rabbil alamin duka malamai na kiran littafin da wannan sunan na ibn qayyim abu abdullah a nan ne za ka ga haɗarin da ke cikin wato a maka tambaya akan addinin Allah kuma ka bada amsa da jahilci Allah ka tsare fa hidaran ya akhi muslim malam ibnu usaymin sai ce to a hirdinka ya kai dan uwa musulmi kai takatsantsan an ta kula qawlan la yurdi Allah ka faɗi maganan da Allah baya so sawa'un qultahu ala Allah duk ɗaya ne ko ka faɗi magana ne game da hakkin Allah aw ala ghairi hadha alwaji ko ma ka faɗe shi ma ba ta ɓangaren Allah ba amma dai maganan Allah baya so aga daga nan zaka saka masu ainihi wato zantuttuka na batsa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa ma yana bata azumin ne azumi man lam yada qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi haja bi an yada ta'amuhu wa sharabahu Allah bai da buƙatar rashin cin shi da rashin shan shi matukar yana faɗin maganganun batsa a wani wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza kana yau yawmi ahadikum idan ɗaya daga cikin ku na azumi fala yarfus wala su. kada ya rinka kwarkwasa kada ya rinka maganganun banza fa in shabbahu ahad aw qatalahu falyaqul madha inni sa'im kaga duk wannan annabi na yi ma bakin kallin linzami ne ka san irin zancin da zaka rinka fahimta. amma wani in bai yi ashar ba wani in bai yi batsa ba wani zai ce ma da haka ma zai yi tallan kasuwan shi ga suna a cikin kasuwanni lasifika za su sa suna faɗan abubuwa wanda kunni bai kamata ya rinka jin shi ba baki bai kamata ya rinka faɗin shi ba kuma huwa la yash'ur baya baya jin komai a gaban maza da mata ya ka abubuwan batsa da ashar Allah ya kiyaye wajibi ne mutane su kiyaye waɗannan abubuwa sai mala yake wata thamaratul iman bi anna Allah basirun alla taf'al shay'an yughdhibu Allah wato sakamako da ake son imanin ka ya samar maka cewa Allah na ganin ka to ta nan bangaren kuma shine kada ka aikata wani aiki da zai kusa ta Allah kai da Allah ke ganin ka ta yaya za ka je kai tumbur kai tsirara ka tsaraita yar jama'a ku kwanta kuna zina in ka san Allah na ganin ka ai zaka ji kunyan haka ina fatan jama'a an gane malam zai zo ya kawo wannan magana gashi sai yake cewa li'annaka ta'lamu annaka law tanzura nazratan muharrama la yufhamu an-nas annaha nazara muharrama fa inna Allah ta'ala yara hadhihi an ka fara ta wajen kallo da mutum zai yi maka kallo na haramci shine ko ka kalli abin da bai halatta ba ko ka kalli mutum kallo na wato Eh, na kyafce ne ake cewa ko menene kaga Allah ya san ka kalle shi da wannan kallon shi bai sani ba ya zo wucewa kawai ka harare shi ka wani kau da kai kamar baka gan shi ba a halin kuma yafce ina fata an fahimta to irin wannan kallon san da kake yi shi Allah na ganin ka ko bai ganin ka to a kai yaudara kai da kanka kai da kanka jama'an fahimta ko ku karanta sahih bukhari shi yasa manzo Allah yake iyyakum wa turuqat ku daina zama a bakin hanya sabai suka ce malana bi bud ya maza Allah to mu kam ai lalura yake zaunar da mu Don ina da kaya da na kasa ina siyarwa ya zan yi in ban zauna a wajen ba wasu ce ya maza Allah to ai nan ne inda muna neman wani shawara muke zuwa mu samu wani mu tattauna ya zan yi ba abin nan ba annabi ce to wanda babu makawa sai ya zauna a bakin hanya sai ya wa hanya hakkin hanya don haka don kana da shago a bakin hanya ka zauna kana jiran masu siyan kaya ka kasa kayan teburinka na siyar da abubuwa a bakin hanya kana jiran masu siya bai baka lasisin ka aikata abin da ba haƙƙin hanya ba shi yasa sabai suka ce to menene haƙƙin hanya annabi ce raddu salam duk wanda ya muku sallama ku amsa sannan rabbul basar ku rinka rintsa kallon ku tsakani da Allah masu shaguna a bakin titi kuna rinka ganin ku kalli matan jama'a ku ga wanda ya wuce ya zo daga ƙauye da wanda ya zo daga birni ku ga wanda za ku yi mai tsaki ku ce da Allah ku kalle shi kalle shi yanzu za ku ga ya kaza ana kiyaye waɗannan abubuwa to billahi lazin ka san ba za ka kiyaye ba gara ka rufe wannan shagwa abinda annabi ya ce wa sahabbai kenan sannan ku taimaki wanda kayan shi ya zube a hanya sannan ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza ku shiryar da wanda yake yake neman hanya ya zo da Allah malam ina ne ka nuna mushi in ba za ka kiyaye waɗannan ba ba ka ba zaman bakin titi to wanda shi ma ya fi sharri a da hamin haza wa amar shine wanda shi ba shi da kayan da ya kasa din zai siyar ba shi da rumfan amma zai zo ya kai su zaman gulma don haka a nan za a buɗe shi faifan gulma sai a yi awa ɗaya awa biyu ana yi to iyaku haka annabi yake wannan kuma shine sunna kuma wannan sunna fa kowa tana ci ba ustazai ba ba jahilai ba ba ahli sunna ba ba yan zala ba ba salafawa ba to wannan ma shi ma salafiyya ne sunnan ne izala ce musulunci ne to mu kiyaye jama'a Allah ya tsare mana imanin na'am dan haka malam yake cewa mutum ba zai rika kallon abin da ya san haramun ne ba kuma Allah na ganin shi ba in dai ka yarda Allah basirun ne wannan shine imaninka da da cewa Allah mai gani ne fa inna Allah ta'ala yara hadhihi an-nazara duk irin kallon da kai Allah na gani wa ya'lamu ma fi qalbi kuma Allah ya san abin da ke zuciyarka jama'a mun fahimci da ke ko ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur Allah ya san ha'incin da idanu ke yi kuma Allah ya san abin da zuciya yake kullawa ka kulla wani makirci ta hanyar kallo da kai Allah ya sani jama'a mun gane wannan ke ko idza amanta bi mala yace to idan kayi imani da wannan aya la yumkinu an taf'ala fi'lan la yadhafu abada wallahi ba za ka aikata abin da Allah bai yarda shi ba har abada kana a bayyane wato kana a sarayi ne ko a boye ba za ka yi abin da zai ta Allah ba har abada Allah madaukakin sarki ya samu dace استحيا min الله كما تستحي من أقرب الناس إليك وأشهدهم تعظيما منك kana zaka zaka iya jin kunyan Allah fiye da yadda kake jin kunyan mutum wanda yake kusa da kai tsakani da Allah jama'a yadda muke zauna a nan kana ganin girman duk waɗanda suke kewaye da kai ko ba za ka iya yin wani abun asha ko masha'a ba haka ne ko ba ka bane to idan ka koma ka keɓe kai kaɗai ma ba kowa to za ka fi jin kunyan Allah fiye da yadda kake jin kunyan mai muna sarai abin da sakon yake cewa ke to in ka kai irin wannan gaya to a lokacin fa ake maka fatan kana daga cikin almuhsinuna kenan ba an gane wannan da kyau ko shine akbirni an ihsan an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka akwai aiki fa jama'a ba. ko aiki kuma wannan abun ba wanda ta kyale illa man rahima rabbi sai wanda Allah ya warahama Allah ka sanya mu daga cikin wanda kai warahama Bala yake idan to in ka gane wannan bayani idza amanna bi anna Allah basir in har mun yi imani cewa Allah mai gani ne fa sawfa natahasha kullu fi'lin yakuna sababan li ghadabillahi azza wa jalla za mu kiyayi duk wani aiki wanda mun san in mun aikata shi zai fusata Allah Fa'illa in ko ba mu kiyaye shi ba fa na imanana na naqisun wallahi imanin da muke cewa mun yi cewa Allah na gani to imani ne wanda yake na kafashi Allah ya kiyaye law anna ahadan ashara bi usbu'ihi aw shafatihi aw bi 'ainihi aw bi ra'sihi li amrin muharramin da mutum zai yi ishara da hannun shi ko da wato harshen shi ko labban shi haka to ba haka mutane ke yi wa sai ya kau da kai ya daga mai hanci ne? ko kai nuni ka ce kalli yanzu nan ka sa ido ka sa yanzu ba ka ya wuce shi kuma sai ya kauce inna lillahi wa inna ilaihi raji kai la hawla wala quwwata duk wannan gulma ne fa ko duk mun manta lakcin da malai mana ne na gulma da aka kasa yin kabbara <laughs> saboda an ji wa'azi ya kowa dama mutum bai sa a faɗi laifin shi inda na wani ne lokacin zaka ji yana zuba yana ta faɗi dan shi ya san ba shi ne amma da an zo nashi to lokacin ne kuma shi zai zo innal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru da'u'a wa idza massahu khairu manwa mala yake da za ka yi nuni da hannunka ko labbanka ko da idanka wani da ido zai yi au bi ra'si ko kai da kanka an fahimta ko li amrin muharrami ga wani al'amari wanda yake haramun fannasu alladhina hawlahu la ya'lamuna anhu Allahu akbar shi yayi waɗannan abubuwan ne wai saboda mutanen da ke kewaye a wajen kar su sani haka kuma ba za su sanin ba dan haka kawai zai maka yace bai yi magana ba ba haka ba ne ya ɗan yi maka nuni ne tabbas mutane ba su gani ba amma Allah ba inna Allah sami'un basir ina fata an gane sai malam yake cewa lakin ta'ala ya ramu, sai dai Allah madaukakin sarki ai yana ganin ka falyahzar dan haka kai hankali kai taka tsantsan ka kiyaye haza man yu'minu bihi duk wanda ya san yayi imani da Allah to ya kiyaye irin waɗannan ayyuka kaga inda gaske ne karatun nan to sai mu ɗauke shi a matsayin wato fatihatu khairin gare mu in muna yi duka mu to daga yanzu mu bari mun ci moriyar zaman karatun nan kenan shine karatu da aiki Jam'a an gane wannan da kyau ko amma idan mutum ya je ya ci gaba to irin wannan ne yake zamowa wato fa zalikum ne da annabi yace in mutum yana laifi ana diga mai digo ko to zuciya ya gama yin baki kenan ba zai gyara ba amma da zaka gyara daga yanzu din nan ko na baya da kai ka duwan irin rahman Allah na bayan da kai ma to Allah ya maida maka su zama lada shine yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat amma in baka gyara ba to Allah ya kiyaye da haka ma yake fal yahzar hadha man yu'minu bihi duk wanda ya imani da Allah ya kiyaye irin wannan dabi'a walau annana nu'minu bima naqtadi asma'ullahi wa sifati wallahi da a ce mun yi imani da abubuwan da sunayen Allah da sifofin Allah suka kunsa la wajadat al-istiqama kamila fina da an samu tsayuwa na gaskiya a cikin wallahi a cikin addini da an gama muna tsayin daka a cikin al'amarin addini amma duka kowa yanzu ba ga kama kame ake saboda ba ma imani ne da abin da muke faɗa muke ji Allah ya kiyaye Allahu musta'an shi da kanshi malam sai ya cika dai da adda yace Allah ne kawai zai taimake mu amma al'umma an yi nisa in muka zo insha Allah darasi na gaba sai mu tashi da yake qawluhu wala yanfuna anhu ma wasafa bihi nafsuhu wala yuharrifuna al-kalima amma wa Allah ka sa mu dace eh. mala ibn Qayyim ce sai mu ɗauko littafin askar to za mu shiga gaban da mala yake al-muharramatu minan nisa bayan da mala ya gama tattauna mana bayani game da wanda Wani shi iya tabbata saboda wani alaƙa da ke tsakaninku ba na haihuwa ko na ɗa ko na wani abu makamancin haka ba to waɗanne mata ne shari'a ta haramta ma namiji ya aura an gane ko to wani zai iya cewa me yasa ba a yi maganan waɗanne mata ne suka halasta namiji ya aura ba sai dai a ce waɗanne ne suka haramta saboda a wannan babin waɗanda suka halarta su suka fi yawa to ka'ida na shari'a kuwa duk sanda wato abin da aka hana ta su ne ‘yan kaɗan to sai a faɗi waɗannan ɗin sai a yi shiru kenan duk wanda ba a faɗi a nan ba mai kenan halal ne Ina fata an gane kamar yadda idan abubuwan da suke halal ko wajibi su ne kaɗan sai a yi maka bayanin su saboda sauran lokacin ka gane cewa an baka yi su gaba ko komai kalli sallan farilla da yake guda biyar su ne wajibi sai aka yi maka iya bayani an fahimta ko kenan duk sauran sallan da ba wannan ba an baka yi su ba komai amma waɗannan biyar din da su ne wajibi to da aka zo abin da zaka ci na nama wanda yake haram sai aka lissafa hurrimat alaikumul maita wajjama wala wa lahmal wama sai aka ambaci waɗanda suke haramu saboda ne a babin abin da zaka ci ko da zaka sha wanda Allah ya halatta su tafiya to haka a wajen aure ma matan da ba su halatta gare ka ka aure su ba su ne yan tsiraru ba su wuce ka haɗa yatsan hannunka da na kafa ka tsibirgije su ba kai ba su ma kai adadin yatsan hannu da na kafa ba to ashe kaga duk matan da ba shi cikin lissafin waɗannan yan tsirarun to ya halatta kenan ka zan ka aure su to shine ma yake sai mana lissafin waɗanne mata ne shari'a ya haramta ka aure su a matsayinka na miji? faslu rabewa insha Allah tahrumul ummu to daga cikin matan da suke haramun namiji ya aura su ne uwayen da suka haife ka wanda su ne sila sanadiyar zuwan ka duniya ka zauna a mahaifanta sannan ta jikinta ka fito duniya ita ta zuba maka jini a fuska kamar yadda ake cewa ko to irin wannan ta samu alfarman wato kan kuma ka zo ka aini wato ce za ka keta alfarman farjinta ta hanyar wai ka aure ta ka sadu da ita ta haramta gare ka kun ji na ɗaya to sai ma ya kawo wani jumla ya ce wa in alat to daga nan kai sama duk wanda yake da irin wannan dalilin ta sama su ma haramun ne me ma'anar wannan shine mahaifiyar mahaifiyarka an fahimce ne da ko ita ma haramun ne ka aure ta haka kai ta tafiya sama sama sama har ka je kan hawa'u <laughs> ina ba ta an gani na ɗaya kenan sai ma ne yake walbinki haka yar da ka haifa ta jikinka ta fito duniya to ita ma wannan yar ruwa ce daga jikinka ba haramun ne ka aure ta nan ma sai ce wa in nazalat da kuma waɗanda za su fito ta ita ma jikinta jikanyanka kenan an fahimta ko haka ka ci gaba da yin kasa shi ma da haramun ne kawo zama kuna jin shari'a ko sai ce wannan batu na yafa da aka yi walau mina zina ko da ko yan zina ce an fahimta ko in dabnul qasim haka ɗan qasim ya faɗi ma'ana kenan akwai wani malamin da shi ya yi saɓanin wannan fatawan ne ibnul madisun za mu ji zai kawo shi to amma mu dan tsaya mai wani bayani me ake nufi a nan mutum ne je yi zina sai wanda ya yi zina da ita ta haihu wannan yarinyar da ya haifa zai iya aurenta ko ko ba zai iya aurenta ba abin da yasa ake saɓani a fatawan shine wasu na ganin ai ba ɗan shi ce, don babu aure tsakanin shi da wacce ta haife shi zina yayi shari'a kuma yana tabbatarwa da mutum ya ne idan an yi aure shi yasa idan akwai aure tsakaninka da mace da za ta je ta yi zina Allah ya tsare ta dawo ta haifi wannan ɗa ko ɗaya a gidanka shari'a ta mallaka maka wannan ɗan shine alwaladu lil firash walil hajar shi wancan kwartan za a jefe shi ne dan da matan kuma ta haifa na mai gidanta yi, dan ka ne halak malak duk wani abu da ake yi wa da a shari'a to za a yi wa wannan ɗan. zai gaje ka za ka gaje shi zai an fahimta ko sai suka yi hujja da wannan hadisi cewa kenan ɗana tabbata ne ga namiji in akwai aure tsakanin shi da wadda ta haifi wannan ainihin wato ɗan dan haka wanda aka yi zina sai suka ce ba dan shi bane to waɗanda suka ce ba dan sai suka ce to zai iya aurenta dan yar bayan ta girma shi wancan da yayi zina da waccan yarinya kai wannan yanzu shi zai iya dawo waya a ruwan nan shine sai suka ce kai kuma fa ba zai aura ba sai suka ce to dan shi kenan sai aka ce a kuma ba dan tashi bane wasu suka ce a hukuncin ɗan shi za a ba ko yar shi za a ba shi me yasa su kuma sai suka hujja da hadisin jureji jureji mai zuwa sallah na a bayan gari ko wata ta zo ta yi zina da wani mai kiwo a lokacin da al'amari ya bayyana aka ɗauko wannan jaririn jureji ya ce ku kawo jariri ya muntsini cikin shi ya babu mana abu wane ne ubanka ne dan ya ce sai ce ra'il gana mai kiwon tumakan nan ne uba kun ga sai ishara cewa uban shi amma ba aure tsakanin su ta hanyar zina ne sai suka ce wannan ya nuna ashe in ruwan jikinka ne ya zama wannan ainihin wato yar to a matsayin yarka ce su kuma kai hujja da wannan hadisi <laughs> to menene ingantaccen magana shine game da wannan qadiyan babu shakka ba zai iya auren wannan yarinyar ba saboda ruwa ne wanda ya samo daga cikin shi ko da a shari'ance ba za a ba shi ba za a ba yar hukuncin yar shi ba domin ba za ta gaje shi ba shi ma ba zai gaje ta ba so waɗannan hukuncin hukunce da shari'a ta kawo tsakanin mahaifi da ɗa ko ya babu shi tunda ba aure amma kuma babu abin da za a inkari na cewa daga jikin shi ne wannan innama hiya baza'atun minhu dan haka haramun ne ya aure ta kun ji iya maganan kenan jama'a kuma wannan shine ra'ayi wanda yake rabi wallahu a'lam an fahimta ko to malam yace inda ibn al-qasim a wajen dan qasim ya ce ba zai auri wato yadda aka haifa mishi ta hanyar zina ba wa ajaza ibn al-majishun to ibn al shine wancan da muke ishara shi ya tafi akan cewa Tun da dai ba aure tsakanin shi da waccan da ya yi zina da ita to yana da daman ya auri wannan amma wannan magana gaskiya marjuhiya ce Allah ya kiyaye dan haka malam yace wal ukhtu to nan kuma wata matsala da zai iya biyo baya shine ƴaƴa da jikokin wanda wannan ƴar zinan ta haifa fa ta halatta gare shi ko sun halatta gare shi su ma ba su halatta ba sai ka ɗauko wancan wa in nazalat to amma kaga shi ibn majid tunda ma ya halatta ita ya to ya da jikoki min baji a wala ke Allah ya kiyaye wal ukhtu wa banatul akhi sai kuma wato yar uwa ita ma haramun ce wadda kun zauna mahaifa ɗaya da ita an fahimta ko fa haramun ne ka aura ko da ba ku zauna mahaifa ɗaya ba kun fito ta tsatso ɗaya shine uba ɗaya ne ya haife ku amma ba ku zauna mahaifa ɗaya ba shi ma wannan haramun tsatso ya haɗa ku ina fata an fahimta yawwa wa banatul akhi da ƴaƴa mata da ɗan uwanka ya haifa ɗan uwanka na jini ko li'abbi ina fata an gane haramun ne kawai ƴaƴan shi wa banatul ukhti haka ƴaƴan da ƴar uwarka ta haifa mata ƴaƴanta mata haramun ne ka aure su wa in udna to su mata nan ko da sun yi reshe sun yi nisa an fahimta ko tana da yaya kowa sai suka haifi ƴaƴa mata sai waɗannan ƴaƴan suka haifi ƴaƴa mata har ila yau ba halatta gare ka ba ina fata an gane wal ammasu da ainihin wato gwaggwanni kenan ko Ƙanye ko yayyin mahaifi haramun ne su maka aure su ko da ku kun yi aji ɗaya amma uban ubanka ce to ba za ka aure ta ba wal khalatu da kuma ainihin wato inna kenan ko ƴan uwa na mahaifiya mata yayyin mahaifiyarka ko kannanta min jami'il jihad ta dukkan nufuskokin ta mahaifi da mahaifiya duka misalarta ba wa ummu zauja da mahaifiyar da ta haifi matar da ta ka aure ta ka aure yarinya to uwar wannan yarinyar ta haramta gare ka daga lokacin da ka aure yarta an fahimta ko bil aqdi kunji wata mata ake magana nan Shi ne matan da aure aka ɗaura musu kun ga irin magana ko yanzu muka koma fata na baya yarinyar da mutum ya yi zina da ita an fahimta wanda babu ɗaurin aure na shari'a tsakanin su to uwar wannan yarinya zai iya auren da zai iya saboda nan da gairin akadin ko kun gane abin da ma yawwa ya ce wa banatuha bidduhuli da kuma ‘ya'yan matar da ka aura ba zawara, ‘ya'yan da ta haifa a wani gidan, in har ka sadu da wannan ba zawaran, wa haramun ne ka aure ‘ya'yan da ta haifa mata. Ana fahimta jama'a? Shi ne duk duhuli. Wala takhtassul hurma bi ainiha. Sai ce, amma wato ba a keɓance haramcin da ainin auren bazawara kawai ƴaƴanta din kenan ma'ana ka aure ta amma baka sadu da ita ba sai kuma kuka rabu to ƴaƴanta ba haramta gare ka ba shi yasa yace biddu kulli inta au ha fi hijrihi ko kuma kawai dan ta shiga ɗakin shi in dai ba ya sadu da ita ba to ba ƴaƴanta ba haramta gare shi ba Wahala halailul aba'i sai kuma matan mahaifinka shine halailul aba mahaifinka ya auri yarinya sai ya sake ta to bai halatta ka aure ta ba tunda har mahaifinka ya aure ta shine halailul aba wa in alawu haka ko da kun yi sama an fahimta ko shine mahaifiyar wacce mahaifinka ya aure ta to haramun ne ka kai ka je ka auri mahaifiyarta shine wa in alauna sai ce wal abna'i wa in nazalu haka ƴaƴan da matan yawwa mahaifiyanka ta aura ƴaƴanka haka su ma in suka yi kasa biya halatta ka aure su ba wan nikahul mukhtalafu fihi kafahihi to ina jin za mu tsaya kan wannan gaban saboda yanayin lokacin muka zo zai mu tashi daga nan zai zai mana bayani ne game da auren da aka yi saɓani a kan shi to hukunci shi kamar ingantaccen aure ne amma za mu zo tunda yanzu ya gama lissafa waɗanda suke haramun ɗin insha Allah za mu zo mu ji a sauran waɗanda suka haramta ɗin kamar haɗa tsakanin yan uwa guda biyu a lokaci ɗaya amma za mu zo mu ji in ba lokaci ɗaya ba ne biyu ya halarta so mu yi haƙuri za mu saurara saboda bayani na da ɗan tsawo da kuma lokacin namu ya yi, insha Allah sai mun zo darasi na gaba sai mu tashi daga inda yake wani nikahul mukhtalafu fihi kaf sahihi insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu